واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 279 a karatun قلوب maram littafin ibn hajjar al-asqalani rahimahullah muna cikin babu hibati kuma za mu karanta hadisi daya shine hadisi na bakwai shi wannan hadisin yana dauke da bayani akan hukuncin kyautar al'umura da kuma kyautar arruku ba al'umra da kuma ar-rukuba suna daga cikin nau'ukan kyaututtuka waɗanda shari'a ta yi magana a kansu mai ake nufi da al'umra kuma mai ake nufi da ar idan aka ce ar kamar yadda masana suka fassara misali su shine al-imam al yace ar-rukba an yakula ba urqibaha in muttaqabli raja'at ilayya kyautar da ake kiranta ar-rukba kamar mutum ne yana da gida sai ya kira wani ya ce masa ga gidan nan ka zauna amma idan ka riga ni mutuwa gidan zai dawo gare ni wa in mutu ka fahiya laka amma idan na riga ka mutuwa to gidan ya zama naka idan ka riga ni mutuwa to gidan zai dawo gare ni amma idan ni ne na riga ka mutuwa to gidan ya zama naka wannan shi ake ce ma arruquba don haka ma'anan arruquba shine kyauta mai jiran mutuwa kyauta ce ta zaman gida amma ana jiran mutuwan ɗaya daga cikin su kafin kyautar ta zama mallakan guda don haka kalma ta al'umura al'imam al'azhari ya ce ma'akuzatun min al'umuri an ɗauko ta ne daga rayuwa wa aslun rukuba min al-muraqaba kyautar ar-rukuba wannan kalma an ɗauko ta ne daga kalma ta al-muraqaba shine jiran aukuwan wani abu shine ake nufi da al-muraqaba wannan yana da lisanul arab a mujallar na uku shafi na 603 al'imam abu hilal al'askari a littafinsa alfarukun lugawiyya yana shafi na 1516 ya ce alfarku bai al'umura wa rukuba abinda ya bambanta tsakanin kyautar da ake kiranta al'umura da kuma kyautar da ake kiranta al wato dai ya shafi gida duka kamar kyaututtukan iri guda ne amma illa lafazin da ya fito daga bakin shi mai mallakan wannan gidan inna al'umura hiya an ya kula rajulu li rajuli abinda ake ce ma al'umura wato shine mutum ya gaya ma wani ya ce masa hazihi daru laka umuraka aw umuri wannan gidan na baka damar ka zauna a ciki kyauta tsawon rayuwarka ko kuma ya ce na baka damar ka zauna a wannan gidan kyauta tsawon rayuwa ni mai gidan ko dai ya ce tsawon rayuwarka ko ya ce tsawon rayuwata wanda shi yasa aka ce maka kyautar al'umra saboda kalmar kamar yadda al-Imam al-Azhari ya ce min al an ciro ta ne daga kalma ta al'umur wanda ma'anarta wato tsawon rayuwar mutum to idan kana da gida sai ka ba ma wani ya zauna a wannan gida, kyauta ka ce ya zauna tsawon rayuwarsa wannan abin da ka aikata da larabci sunansa al'umur warruku ba an ya kula in mitta kabli raj'at ilayya kamar yadda al-imam al-azhari ya faɗa shi ma abu hilal al-azhari haka ne ya fassara yace ar-ruqba kuma shine ka sanya sharadi ma wannan kyautan sharadin da ka sa wani ga gida ka zauna kyauta amma idan ka riga ni mutuwa to wannan gidan zai dawo gare wa in mutu qablaka in ni ne na riga ka mutuwa fa hiya laka to gidan ya zama naka wannan haka za ka samu a kusan duka littafai al-ma'ajib kamar al-mu'jam al-wasit mujallad biyu shafi na 62 haka nan littafan fiqhu kamar hashiyatul imam dusuki yanda ibn arafa ya fasara kalmadin yana mujallar na hudu shafi na 128 tamliku manfa'atan hayatan mu'ti bi ghairi iwabin insha'an haka nan a littafin minahul jalil a mujallar na takwas shafi na ɗari to muna iya gane waɗannan kalmomi guda biyu waɗanda ibn hajar ya sanya a babin kyauta babu lahibati wal umra war rukuba don haka al umra wani nau'in kyauta ne al rukuba wani nau'in kyauta ne me ake ce ma al umra kyautar zama a gida shine al'umar tsawon rayuwarka ba wai a bada kyautar zama a gida kawai ba a hada da kalmar wani ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka wannan shi ake ce ma al'umra an ruku ba wani ka zauna a gidan nan zuwa lokacin da ɗayanmu ya rasu idan kai ne ka riga ni mutuwa to gidan nan zai dawo gare ni amma idan ni ne na riga ka mutuwa to na bar wannan gidan ya zama naka kaga kusan dai duka ma'anarsu ka ba da kyautar a zauna a gida tsawon rayuwar mutum illa dai wannan an sanya mai sharadi shine ar-ruqba wanda shi yasa kalmar aka ce an dauko ta ne daga kalma ta al-muraqaba ibn hajar al-littafin fathul bari a mujallar na biyar shafi na 282 Ya ce kalma ta al'umra idan kana duba littafai ka ga da larabci ta zo da tsarin wato tsarin rubutu daban-daban akan sanya masa bamma ma'a bammi awwalihi bammul mim a sanya umra sannan mimun a sanya mar gomma shi ma sannan kuma akan sanya mamimun din fatha shine zama amra wanda nan ma daidai ne da larabci ana kiran haka ma'khuzatun min al-amri ar-ruqba ma'khuza min al-muraqaba abinda yasa ake kiran wannan kyautar ar-ruqba li'annahum kanu yaf'aluna zalika fil jahiliyya wato wannan yana cikin nau'ukan kyautuka waɗanda larabawa suke yi tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato larabawa suna da halaye masu kyau kwarai tun asali kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kasancewar wasu daga cikin su jikokin annabi Ibrahim alaihi salam ne suna da asali da zuriyar annabi Isma'il saboda haka akwai tasirin karantarwa na manzanci a tare da su suna da halaye masu kyau wannan yana daga cikin halayensu kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana da gida zai ba mu wani ya ce wani zo ka zauna ka zauna gidan nan tsawon rayuwarka sai kaga wannan alheri abu ne mai kyau to suna haka to tunda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya taho sai yana gyare-gyare mai waɗannan al'adu al'adar da ta dace da shari'ar Allah to manzon Allah yana barinta amma al'adar da ta saba ma shari'a manzon Allah sai ya mata gyara to larabawa suna haka ibn hajar ya ce fa yu'ti ar-rajula dara wa yaqulu lahu a'martuka iyaha mutum zai kira wani ya ce wani ga gidan nan ka zo ka zauna kuma zai bashi kyautan zama a gidan tsawon rayuwarsa wato abahtuha laka muddata umrika wannan dalilin ibn hajar yace yasa faqila laha umra lidhalika saboda an danganta kyautar da tsawon rayuwar mutumin da zai zauna a gidan wannan yasa ake kiran kyautar da suna al kyautar da aka yi maka ka zauna a gida tsawon rayuwarka waka za kila laha rukuba ibn ya yace kuma dalilin da yasa ake kiransa rukuba kenan saboda لأن كل منهما يركب من, من متى يموت الآخر لترجع إليه إذا أكتش الرقبة كان هذا جدا سيكتش متون واني قاجدنا ناباك توتر زماء أشكي idan ka riga ni mutuwa to kyautar ta ƙari zan karbi gidana idan ni ne na riga ka mutuwa to gida ya zama naka so abinda zai faru zai zamanto kowane ɗaya daga cikinsu yana jira mutuwan ɗan uwansa kenan shi wanda aka ba shi kyautar zama a gida yana allah allah mai gidan ya mutu shi mai gidan yana allah allah wanda ya ba mu aron ya mutu wanda shi yasa ake kiransa al-muraqaba wato kyautar jiran mutuwan wani shine al-muraqaba shine ar-ruqba li'anna min minhumma yarkubu mata ya mutu akhar liyarji'a ilayhi wa kaza ya fa yaqumuna maqamahu fi dhalika hadha asluha lugatan ibnu hajar yace to wannan shine asalin waɗannan kyaututtuka guda biyu a larabci wa amma shar'an ta sashin shari'a kuma lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan kyaututtuka suka sake wato tsari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gyara gare su فالجمهور على أن الأمر إذا وقعت كانت ملكا للآخر to galibin malaman suna, suna cewa idan har mutum ya irin wannan kyauta ka ce wani ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka to magana ta ƙare shi wancan da aka bashi wannan gidan washe gari yana iya tashi a kasuwa galibin malaman suna abin da suka faɗa ke. ka ce tsawon rayuwarka to kyauta ce la tarji'u ilal al-awwali wannan kyautar wannan gidan ba zai koma ga mai gidan ba har abada illa in sarraha bishtirati zalika sai fa idan mutum da kansa ya yi sharaɗi ya bayyana sharaɗin. ba wai tsawon rayuwarka kawai ba ya sa sharaɗi. wa dhahaba al ila sihhati al saboda haka wato ashe dai wannan kyautar annabi bai bata ta ba annabi bai hana ta ba kyautar tana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taho eh, ya kyale al'adun larabawa masu kyau idan kaga shari'a ta yi fada da wata al'ada to mara kyau ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai soke wannan al'adar ba wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna to ga dalilai su ne za mu karanta wanda ya kawo hadisi guda hadisin jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa وعن جابر رضي الله عنهما an karbo hadisin nan daga jabir Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce manzon Allah ya ce al'umura liman wuhibat lahu kyautar zama a gida na tsawon rai mallakar wanda aka makyautan ne su kun ga magana ta gani mazu Allah ya yi gyara gina idan aka yi kyautar zama a gida tsawon rai kyautar zama a gida tsawon rai ne al'umra idan aka yi kyautar zama a gida tsawon rai liman wuhibat lahu to ta zama gidan ya zama mallakan wanda aka mar wannan kyauta ya zama mallakansa idan aka ce ya zama mallakansa kaga washe gari yana iya sai da gidan ko a ranar ma tunda annabi ya ce ya zama mallakansa muttafaqun alai wannan hadisi al-Imam da Muslim sun yi itifaki wajen riwayarsa hadisin yana sahih al kitabul hibati wa fadliha wa tahrid alaiha babu ma qila fil umra war ruqba hadisi na 2625 yana sahihu muslim babu umra hadisi na 2625 wannan lafazin da ya kawo a nan lafazin da ya zo a sahihu muslim ne lafazin al bukhari an jabirin radiyallahu anhu kala jabir yace qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya hukunta bil umra annaha liman wuhibat lahu annabi ya hukunta cewar kyautar zama a gida na tsawon rai to gidan yana zama mallakar wanda aka masa wannan kyauta da zaran an yi irin wannan kyauta to gida ya zama na wanda aka ce ya zo ya zauna wannan shine hukuncin da manzon Allah ya kaga riwaya ta al-Imam Bukhari eh, tana dacewa da riwayar al-Imam Muslim illa dai lafazin al-imam shi ne tabbas lafazin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya furta wato wannan kalma ce ta annabi al-umra liman wuhibat lahu hadisin al-imam muslim shi sa Ibn hajar ya rinjayar da wannan riwaya akan riwaya ta al-imam bukhari domin hadisin al-imam bukhari shi jabir yana bada labari hadisi ne marfu qaban nabiyyu bil umra annaha liman wuhibat lahu labari yake bayarwa mu ci gaba ya ce wani muslimin a riwayar al'imamu muslim Jabiru ya rubaito hadisin har yanzu Shi ne hadisi na 1625 annabi sallallahu alaihi wasallam ce. amsiku alaikum amwalakum ku rike dukiyoyinku ba, wala tufsiduha kar ku bata su ku rike dukiyoyinku kada ku bata su fa innahu don kuwa man a'amara umra wanda ya ba da kyautar zama a gida kyautar zaman tsawon rai fa hiya lillazi umiraha kyautar wato tana zama mallakar wanda aka masa wannan kyauta din hayyan wa yana raye ko yana bace wali aqidihi kuma tana zama mallakar ƴaƴansa kaga kenan ya zama gado yanda hadisin yazo a sahihu muslim jabir bin abdullah yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace ayyuma rajulin umira umra lahu wa li aqibihi duk sa'ilin da mutum aka ce na baka kyautar zama a gidan nan da kai da ƴaƴanka da kai da zuriyarka fa inna halin ladhi u'tiyaha to gida ya zama na wanda aka shi kyautar zama a ciki la tarji'u ila a a'taha annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan gidan ba zai koma ga wanda yi kyautan ba li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihi al-mawari saboda ya riga ya bada wata kyauta wanda hukuncin gado ya haukanta yayi kyautan da hukuncin gado ya haukanta a wani lafazi duka al-imam ya kawo su a jere yace ayyuma rajulin umira umra lahu wa li duk sa'ilin da mutum aka bashi kyautar zama a gida tsawon ransa da shi da zuriyarsa fa innaha lilladhi yu'taha to gida ya zama na wanda aka shi kyautar zama la tarji'u ila alladhi a'taha ba za ta koma ga wanda ya ba da wannan gidan ba sai annabi ya ce abadan har abada idan ka ce wani zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka manzo Allah ya ce to wanda aka ce ya zauna tsawon rayuwarsa gida ya zama nashi ba zai koma ga wancan mai gidan ba har abada li'annahu a'ata an waqa'at fihi al saboda ya bada wata kyauta wanda rabon gado ya hau kanta wato wannan riwayar tana muwaqqa littafin al-Imam Malik yana kitabul aqdiya babul qada'i fil umrah yana magana akan alƙalancin manzon Allah abubuwan da annabi ya hukunci a kansu don jabir ya ce ƙaza rasulullah kaga annabi ya yi hukunci ya yi alƙalanci ya zartar da doka idan dai mutum ya irin wannan kyauta to kyautar wato ta zama mallakar wanda aka yi ba shi ne hadisi na 43 har yanzu dai mu ci gaba ya ce wafi lafubin li musulmin har yanzu dai a wani lafazi na hadisin jabir da riwayar al'imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal umra eh, jabir ya ce wannan magana jabir ce jabir ya ce innamal umra ai kyautar zaman gida allati ajazaha rasulullah kyautar da annabi ya zartas wato ya ce daidai ne an ya kula shi ne mutum ya ce hiya laka wali aqibika wannan gida na baka ka zauna da kai da 'ya'yanka fa amma idza qala amma idan mutum ya ce hiya laka ma ishta ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka fa inna hatarji'u ila sahibiha gidan zai koma ga mai mallakansa wannan magana ce ta Jabir bin Abdullah ba asali maganar manzon Allah bace saboda haka fahimtar jabir ne game da hukuncin da manzon Allah ya gashi ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam lafuzan hadisin manzon Allah ya bayyana da sai shi kuma ya kawo fahimtarsa yake cewa idan mutum ya kira wani ya ce wani ga gidan nan ka zauna da kai da yaranka to gidan nan ko mutumin ya mutu dole zai dawo ga mai gidan Eh, yaran nasa <clears throat> ko da sun zauna gidan yana da wato gidan dai a ƙarshe zai dawo mallaka shi amma idan ya ce ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka to gida ya zama na wanda aka ce zo ya zauna wannan fahimtar jabir ne ba asali kalmar mazan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam wanda zaka gani bayanin al-imam shaukani a littafin sailul jarrar mujallad na uku shafi na 46 ya kawo riwayoyin nan gaba daya a duka riwayoyin wannan kalmar da jabir ya faɗa ba a taɓa samun kalmar daga bakin manzon Allah ba saboda ka fahimtar jabir don sahabi yakan ruwaito hadisi bayan ya ruwaito hadisi sai ya bayyana fahimtar shi shi kansa akan wannan hadisi amma ba lalle bane ya zama ya dace da gaskiya don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba muballagin au'amin amin sami'in sau da yawa mutum yana karantar da hadisi mai sauraron sai ya fi shi da ya karantar fahimta manzan Allah ya faɗi wannan a hajjinsa na bankwana ya ce ku isar da saƙona ku isar da maganganuna ga waɗanda ba samu zuwa nan ba tana yiwuwa wanda aka kai masa labari ya fahimci magana ta fiye da wanda ya kai labarin so ba abin mamaki ba ne sahabi ya ruwaito hadisi amma tabi'i ya fi shi fahimta wannan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa li abi dawud wa an-nasa'i riwayar al-imam abu dawud da kuma riwayar al-imam an-nasa'i al-imam an-nasa'i wato shine wanda yayi babi ya tattauro riwayoyin kusan gaba ɗayan su a wurin yasa littafin al-imam an-nasa'i yake da muhimmanci kwarai kamar kamar tsarinsa kamar tsari ta al'imam muslim babin da ya yi shi ne zikiru iftilafil alfabin nazilina likabari jabirin fil umara babi akan sabanin lafuzza da aka samu ta hadisin jabir game da hukuncin da annabi yayi yi akan kyautar zaman gida sunan babin kenan saboda aka sai ya kawo hadisan ya jera su lafuzan da aka samu daga jabir bin abdullah Allah mu da bake gara masa a lafazin da ya zo a sunanun nasa'i da kuma sunan abi dawud la turqibu manzo Allah ya ce kada ku yi kyautan arruquba wala tu'miru kuma kada ku yi kyautar al'umra faman urqiba shay'an duk wanda aka mar kyauta ta arruku ba na wani abu an umira shay'an ko aka masa kyauta ta al'umra na wani abu fa huwa li warasatihi ya zama na magadansa kaga ya zama nashi kenan to wannan hadisin ya zo da lafazin annabi ya hana gaba ɗaya kenan manzo Allah ya ce kada ku yi irin wannan kyautan kaga ya hana kenan hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 3556 da sahihun nasa'i hadisi na 3735 a lafazin al'imamun nasa'i yana eh, hadisi na 3734 la tu'miru wa la turqibu faman a'mara shay'an aw kabahu, fa huwa sabilul mirasi ya dan bambanta da lafazin al Abu Dawud amma duk ma'anar su ɗaya ne manzo Allah ya ce kada ku yi kyautar al'umra kuma kada ku yi kyautar arruku ba wanda koya wannan kyauta ta fa kyautar ta zama mallakar wanda aka bawa ta shiga gadi wannan hadisin ya inganta yana irwaul galil hadisi na da haka Hakanan hadisin yana sunan turmizi. ya zo kuma sunan nasa'i har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umra ja'izatul li ahliha kyautar al'umra daidai ne ga wanda aka ma su kaga wannan kalma lafazin da ya zo a sunan tirmizi annabi ya ce kyautar al'umura daidai ne amma lafazin al'imam abu dawud annabi ya hana la turqibu wa la tu'miru kar ku yi wannan kyauta na al'umura kar ku yi kyautar ar amma a sunan tirmizi al'umura ja'iza annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar al'umura daidai ne li ga waɗanda aka yi ma shi ma wannan lafazin ya inganta yana sahihu tirmidhi hadisi na 351 wato ma'anarsa yamliku hal akhiru milkan tamman bil qabdi wa tarji'u ila al awwal ya yace na hana ku yi idan kun yi ya tabbata kyauta ga wanda aka yi ma ya tabbata mallakarsa ba za ta koma ga wanda yayi kyautan ba wanda ya zo a littafin aunin ma'abu mujallar tara shafi na 367 sannan akwai lafazin al'imamu abu dawud al'umura ja'izatun li ahliha manzon Allah ya ce kyautar al'umura daidai ne ga wanda aka yi ma warrukuba ja'izatun li ahliha kyautar arrukuba ita ma daidai ne ga wanda aka yi ma to hadisin yana sahihu sunan abu dawud hadisi na 3558 kuma jabir ya bada wani labari wanda ke karfafa hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan irin wannan kyauta ya zo ta riwayar al-imam ahmad bin hanbal a littafin al-musnad shi ma wannan labarin ya inganta yana irwa bulgaris hadisi na 1608 jabir ya ce a garin madina an taba samun wani abu da ya faru wanda ya shafi irin wannan kyauta din rajul inda rajulan min al-ansari a'ata ummuhu hadiqa min nakhl min nakhil hayataha wani ne yana da dukiya sai ya ware yana da gonar dabino sai ya ce wa mahaifiyarsa wannan gona ta dabino na baki tsawon ranki wanda wannan shi ke nuna cewar ba wai zaman gida kaɗai ake wannan kyauta ta al'umra ba na baki wannan gona tsawon ranki duk amfani da ake samu naki tsawon ranki to ana nan ana nan famatar sai mahaifiyar tashi tara. faja a wata sai ga ‘yan uwanshi yayonsa da ƙanne sai suka zo suka ce na hannufihi shara'un sawa'u wannan gida na mamanmu ne ta rasu don haka za a raba gado daidai da mu da kai sai ce a shi ya ba ta kyauta ne tsawon ranta tun da ta rasu gida ya zo nashi suka ce a ba mamaki sun san annabi ya hukunta ya hukunta cewa idan aka yi irin wannan kyauta to gidan ya zama mallakar wanda aka yi kyauta gonar ta zama ta wanda aka yi kyauta saboda haka sai ga su ga a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam husuma ta kawo su aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya abin ya faru ya ce shi ne ya ba wa mahaifiyarsa wannan gona tsawon rayuwarta yanzu kuma gashi ta rasu kaga kenan gona ta zama tashi sai manzon Allah ya raba gonar tsakanin yan uwan nashi gaba ɗaya mai rasan a matsayin gado su kaga kenan wannan ya raba gardama wato ya tabbatar da kyautar al'umra tana sa dukiya ta zama ta wanda aka yi irin wannan kyauta to wannan duka riwayar da muka karanta a littafin gudugun maram riwayar sahabi ɗaya ne shine jabir ba shi kadai ruwaito hadisin ba wato za ka samu ingantattun hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da ɗan yawa mutum na biyu shine abu huraira Allah ya kara masa yarda shi ma akwai hadisin da ya rawaito game da irin wannan kyauta anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce al'umra mirasul li ahliha kyautar zaman gida tsawon rayuwa yana mai da gidan ya zama gadon wanda aka yi ma su kaga shi ma hadisinsa ya dace da hadisin jabir koko ya ce ja'izatun wanda hadisin abu huraira muttafaqun alayh kamar yanda hadisin Jabir muttafaqun alayh hadisin Jabir ya zo a sahih Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira ya zo a sahih Bukhari kitabul hibati wa fadliha babu ma qila fil umra wa ruqba hadisi na 2483 yana sahih Muslim babul umra hadisi na 2242 yana sunan Ibn Maja, yana babul umra so hadisin Abu Huraira shi yake bin hadisin Jabir bin Abdullah ma abin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin jabir kadai saboda hadisin jabir ya zo da lafuzza daban-daban babu mutumin da ya rawaito hadisi game da kyautar al'umma kamar jabir bin abdullah kuma an samu sabanin lafuzza ta riwayar din. amma duka riwayoyin idan ka duba za ka ga ma'ana ɗaya suke isar, babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da irin wannan kyauta na zaman gida ɗin mutum na uku shine zaid bin sabit Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito hadisi game da irin wannan kyauta ta zaman gida annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a'mara umra fahiya li mu'ammirihi duk wanda ya ba da kyauta ta tsawon rai to wannan kyautar ta zama mallakar wanda aka masa mahayahu wa mamatuhu a rayuwarsa da kuma mutuwarsa saboda haka sai annabi ya ce la tarkubu kada ku yi irin wannan kyauta ta arruku ba man arqaba shay'an duk wanda ya kyautar arruku ba na wani abu fa huwa sabilul miras ya fada hanyar gado ya fada tafarki na gado hadisin zaid bin sabit yana al-musnad al-imam ahmad sunan abi dawud sunan an-nasa'i kamar misali a wani lafazi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an roku ba jaizatu. wanda wannan ya zo cikin hadisin jabir shi ma ya faɗi haka wannan ya zo a hadisin abu huraira annabi ya ce an roku ba jaizatu. kyautar an roku ba daidai ne akwai lafazin da ya zo cikin sunanun nasa'i ya ce ja'alar roku ba lillazi arqabaha zaid bin sabit ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da kyautar arrukuba ga wanda yayi ga wanda aka yi ma kyautar arrukuba ita ce na baka wannan kyauta zuwa lokacin da ɗayan mu zai mutu shine arrukuba zuwa lokacin da ɗayan mu zai mutu idan ni ne na riga ka mutuwa to wannan kyauta naka ne ba idan kai ka riga ni mutuwa to abuna zai dawo gare ni to annabi sai ya ce wannan kyauta idan an yi ta to babu shakka mallakar wanda aka yi mai <clears throat> hadisin yana al-musnad da kuma sunan nasa'i ja'ala ar-ruqba lil wanda ya zo a lafazin al-imam ahmad annabi ya sanya kyautar ar-ruqba ga masu gado hadisin zaid bin sabit ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihul jami'i sagir hadisi na mutum na hudu shine Abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa Abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umra ja'izatun liman umiraha wannan kalma ja'iza ja'iza ta zo ta riwayar sahabban gaba ɗayansu manzon Allah ya ce kyautar da za a yi na mallakar abu tsawon rai daidai ne ga wanda aka yi ma warruquba ja'izatun liman urqibaha kyautar da za a yi na jiran mutuwar ɗaya. ita ma daidai ne ga wanda aka yi ma hadisin abdullahi bin abbas yana sahihun nasa'i kamar yadda muka ce al-imamun nasa'i ya kawo riwayoyin hadisin gaba daya a babi guda shine hadisi na 3717 mutum na biyar shine abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa shi ma ya ruwaito hadisi game da irin wannan kyauta daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'miru wa la turqibu kada ku yi kyautar al'umra kada ku yi kyautar ar-rukba faman umira shay'an aw urqibahu fa huwa lahu hayatuhu wa mamatuhu duk wanda aka yi masa kyautan wani zauna a gidan na tsawon ranka to gida ya zama naka duk wanda aka yi ma kyautan eh, jiran mutuwar ko dai mai kyautar ko wanda aka yi ma to irin wannan kyauta da an maka abinda aka baka ya zama mallakanka wannan shine gyaran da annabi ya yi ma wannan al'ada ta larabawa amma kafin zuwan annabi idan mutum ya irin wannan kyauta to hakan zai tabbata <clears throat> wani zo ka zauna a gidan na tsawon ranka idan mutum ya zauna tsawon ransa ranar da ya mutu sai mai gida ya karbi gidan shi amma yanzu annabi ya canza hukunci idan ka ce wa mutum zo ka zauna a gida tsawon ranka kana faɗa gidan ya zama nashi wato kamar ka ce na baka kyautan gida ne kawai shine hukuncin da mazan Allah yi mutum na shida shine samura samura bin jundub anna nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kala annabin Allah ya ce al'umura ja'izatun li ahliha aw mirasun li ahliha wanda hadisinsa shine yake da rauni ya zo cikin al-musnad da sunan Abida, sunan tirmizi yana babu ma ja'a fil umra al-imam shaukani yace riwaya tana da rauni a littafin al awtar yana mujallal shida shafi na takwas. to yanzu ga hadisai mun karanta hadisai na sahabban manzon Allah shi dai ibnu hajar a littafin bulughul maram ya kawo riwayar sahabi daya amma mun ce ba shi kadai bane ga riwayar Abu Huraira ga riwayar Zaid bin Sabit ga riwaya ta Abdullah bin Abbas ga riwaya ta Abdullah bin Umar ga kuma riwaya ta Samura bin Jundub Allah ya kara musu yarda so ashe kenan wannan abu ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan mun tattara waɗannan hadisai me muke fahimta ibnu hajar a littafin fathul bari karkashin sharhin da yake kitabul hibati wa fadliha babu ruquba babu ma qila fil umra wa ruquba yana juz'i na biyar shafin 239 fathul bari ibn hajar yace fa yajtami'u min hadhihi riwayati thalathatu ahwali malaman hadisi da suka hada waɗannan hadisai wuri guda sai suka fahimci abubuwa guda uku na ɗaya an ya kula hiya zaka wani afibika idan mai gida ya ce ma wani ga gida ka zauna da kai da 'ya'yanka ga gida na baka ka zauna da kai da 'ya'yanka tsawon rai fa hadha sarihun fi annaha lil mawhubi lahu wa li'aqibi wannan kyautar a fili take akan cewa kyauta aka yi gidan gaba ɗaya ga mutum wani ga gida zo ka zauna da kai da 'ya'yanka magana ta kare ai kyautar gida ne kawai na biyu an ya kula hiya laka ishta ga gida na baka ka zauna tsawon ranka sai ya ce fa'iza mita raja'at ilayya amma in ka mutu gida zai dawo nawa to kaga ai ya faɗi ya faɗi sharaɗi wani ga gida zo ka zauna amma in ka mutu gidan nan zai dawo gare ni to kaga kenan wannan abin da yayi a ka'ida ta fikihu ariyatun muakkata ya ba aron gida mai lokaci hiya sahiha kuma gaskiya ingantacce ne ya kyauta wanda diya baka aron gida musamman a zamanin yau inda haya yake tsada haya ya mate mu ya ce ka zauna amma fa in ka mutu gida zai dawo gare ni kaga ya faɗa ƙarara in ka mutu gida zai dawo gare ni wannan hukuncin aro ne a ka'ida ta fikihu fa idza mata raja'a ila alladhi a'ta idan ya rasu to gida fa zai koma ga mai shi saboda mai gidan kafin ya bada wannan gida ya faɗi haka ya yi sharadi ka zauna a gidan nan amma in ka mutu gida zai dawo gare ni wannan an yi shi filla filla saboda haka gidan nan ba zai taba zama na wanda aka bashi a rudin ba وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري الإمام الزهري رواية ديكاونا حديثي دن ياتهو دا ون اللفظي وان دا شيكي نون أبن دا النبي كرنكر وبه قال أكثر العلماء كما ون شيني أبن دا أكثر ما لمن سنة كتبتر ورجحه جماعة من الشافعية والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواحد كوديكي أنسى مودا نكي غنم kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisai da muka karanta ko da mutumin ya yi sharaɗi gidan ba zai koma gare shi ba amma dai aka sanu malaman suna sun ce idan ka yi sharaɗi to wannan gidan zai dawo gare ka idan wanda ka ba mu aron zama a gidan ya rasu wahtajju bi annahu yani shartun fasidun fa na uku an yakula a ha. kana da gida sai ka ce wa mutum wane na ba ka kyautar zaman gidan nan tsawon rayuwarka wa yutulik kaga bai ce in ka mutu zai dawo gare ni ba ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka sai ya yi shiru to na nabi ya ce ah, haza yadullu ala anna hukumar hukmul awwal kamar ka ce wane ga gida ne na ba ka kyauta zo ka zauna tsawon rayuwarka ba sharaɗi kyauta ne wa annaha la tarji'u ila al-wahid wannan gidan ba zai koma ga wanda ya bada kyautan ba wanda wannan shine fahimtar jumhurin malaman sunna har ma akwai misali da ake bayarwa wanda al-Imam nasai ya kawo a littafin sa Sunan nasai ya kawo labarin Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik yana cikin waɗanda suka yi mulki ah, hijira na da shekara 130 zuwa sama tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wadai shekara 120 ne baya dadewa sa'al al-fuqaha an hadhihi al-mas'ala shi wannan sarki wannan shugaba na musulmai ya tambayi malaman fikihu a wannan zamani yace me hukuncin wannan mas'ala fi suratul itlaq idan mai gida bai yi sharadi ba kaga akwai bambanci ka ce wa mutum ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka amma in ka mutu gida ya dawo gare ni an yi sharci da wannan tabbas idan ka mutu gida zai dawo gare shi wannan shi ne fahimtar akasar malaman sunna amma shi sarkin yana tambayan malaman fikihu idan mutum bai yi wannan sharadi in ka mutu gida zai dawo gare ni ba zo ga gida ka zauna tsawon ranka fa zakara lahu qatada anil hasan wa ghayrihi annaha ja'iza saboda haka al-imam qatada ibn di'ama sai ya bashi shi labari game da hukuncin da Alhassan basari yayi babban tabi'i akan cewa wannan kyauta ne kyauta ta zama mallakar wanda aka ba tunda ba a yi sharadi ba ya kawo hadisin abu huraira wanda muka karanta wa zakara lahu an aqwa an jabir an sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa kuma labarin hadisin da muka karanta wanda jabir ya bada labari irin hukuncin da manzon Allah ya yi ai kaga wannan mutumin da yake da gonar dabino ya ce wa mahaifiyarsa ga gonar dabinon nan tsawon rayuwarki da ya ce in kin mutu gonar za ta dawo gare to idan ta rasu wannan gona za ta dawo gare shi amma ya ce ga gona tsawon rayuwarki kaga ya ɗauki siffar yanda mutanen jahiliya suke yi wanda shine abin da annabi ya hana wato a yi masa ka'ida yanda zai zama dalla dalla kai da aka ce zauna a gida ka san wani irin zama kake idan na ce na ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka sai na yi shiru kaga za ka rika tunani irin na jahiliya akan gidan nan to tana yiwuwa a karba tana yiwuwa kuma ba za a karba ba manzo Allah ya ce to da an yi irin wannan ya tabbata naka amma idan an yi sharadi kai kanka ka sani da ka mutu gida zai dawo game shi al mawardi a littafin al-hawi kabir a juz'i na 7 shafin ya ce ilm yana da kyau ka sani innal umra war rukuba atiyatan min akwayar jahiliya jahiliyya waɗannan suna daga cikin nau'ukan kyaututtuka na mutanen jahiliyya tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna irin wannan kyauta hali ne mai kyau na larabawa wa radda shar'u fihi ma bi amrin wa nahyin lokacin da annabi ya taho sai yayi gyare-gyare game da irin wannan kyauta din to amma ikhtalafa fuqaha li ajlihima yanda hadisai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka lura da cewa shi manzon Allah ba kamar mu bane yanzu kaga na zauna ina ta magana tsawon awa guda shi annabi ba haka yake ba manzon Allah zai faɗi kalma ɗaya sai ya shiru saboda haka wanda idan da a ce annabi yana daɗewa yana maganganu da hadisansa a yau ba za mu iya kirga su ba amma saboda maganar yana yin ta kaɗan saboda a haddace a isar sai ya maganar kaɗan sai ya shiru to idan ya faɗi magana bai faɗaɗa ba kaga kenan jama'a za su yi fahimta daban-daban akan wannan magana to wanda shine abin da ya faru game da kyauta ta al'umara manzo Allah ya faɗi maganganu takaitattu akan wannan kyauta sai ya zama aka samu saɓanin fahimtar malamai game da ita wannan kyauta ɗin, saboda la'akari da kalmomin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani fil ladhi urida bihima amma al'umara idan aka ce al’umura fa huwa an yaqulu ja'altu dari hadhihi laka umri wani ga gida zo ka zauna tsawon rayuwa na ni ne gida aw yaqul qad ja'altuha laka umuraka ko wani ga gida zo ka zauna a gidan nan kyauta tsawon rayuwarka duk ɗaya ne nan kyauta ta al’umura ce au muddata hayatika ko ya kawo wannan kalma fa yakunu lahu muddatu hayatihi wa umri fa idza mata raja'a ila al-mu'mir in kana hayyan aw ila warithihi in kana mayitan sunniyat umra litamallukihi iyaha muddata umrihi wa wanda a zamanin jahiliya kenan idan aka yi irin wannan kyauta to da zaran ka mutu gida sai ya koma ga wanda aka yi ma kyauta din wa idza mata raja'at ila al-mu'miri a zamanin jahiliya haka ake wani zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwata in na mutu magada za su karbi abinsu wani zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka idan ka mutu zai dawo gare ni to wannan a zamanin jahiliya idan aka ce al'ummar ba ta taba zama na mutumin da aka yi masa kyautar amma arruku ba tana iya zama ga wanda aka yi masa kyautar domin akwai sharaɗi a tare da ita ga gida zo ka zauna amma idan na riga ka mutuwa to gida ya zama naka idan kai ne ka riga ni mutuwa to gida ya zama nawa To kaga kenan irin wannan kyautar a zamanin jahiliya ita ce ke sa wanda aka masa ya samu damar mallakan gidan amma kyauta ta al'umra wanda aka yi masa ba zai taɓa mallakar wannan gidan ba to shi ne annabi ya soke gaba ɗayansu ya musu tsari ya ce ga irin abin da ya dace alƙabu iya akwai sharhi da ya masahihu muslim daga cikin sharhohi da aka yi masahihu muslim masu kima a tarihi sunansa ikmalul mu'lim bi fawaidi muslim alƙabu iya mai littafin ashifa malami ne da ya hidima ga sunna kwarai ta fannoni daban-daban ya yi sharhi masahihu muslim sharhinsa yana da muhimmanci ko da dai a sharhinsa yana rinjayar da mazhabashi don alkawai iyau yana bin masabar malikiya ne ya ce iktalafan nasu fil umara malamai fahimtarsu ta saba game da kyautar al'umara fa mazhabu malikin mazhaba ta al'imamu malik an na tamliku manafi' a fahimtar al'imamu malik idan an yi wannan kyautar ba ta taba zama mallakar wanda aka yi makyautan alimamu malik shi alimahu malik yana cewa idan kana da gida sai ka ce wani zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka ka kyautar da amfanin gidan ne ba gidan ba fahimtar alimahu malik wannan shi ne wato tamlikul manafi ka mallakar ma wani amfanin gidan ba gidan ba to amma sauran malamai su suna ganin tamliku raqaba idan ka ce wani zo ka zauna a gida hawa rayuwarka kamar ka mallaka mar gidan ne ba amfani gidan kawai ba saboda haka bayan rasuwa wannan gida zai dawo game shi wa ta'allaq al-khalif bi zawahir hadhihi al-ahadith domin idan ka dubi hadisan da muka karanta musamman riwayoyi na Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umra liman wuhibat lahu qarara manzo Allah yace kyautar al-umra mallaka ce ga wanda aka yi masa mallaka ce ga wanda aka yi masa kaga a fili ne idan aka ce wane ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka manzo Allah yake an mallaka ma gidan idan aka ce an mallaka maka kaga ba amfanin ta kawai ba shi kansa gidan an baka wanda shine zahirin lafazin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lafazi da muka karanta kuma lillazi u'miraha hayyan wa mayitan wa li'aqibihi manzo Allah yake idan kai irin wannan kyauta to kyautar ta zama mallakar wanda aka yi ma yana da rai ko ya mutu hakanan kuma mallaka ce ta zuriyarsa wato annabi yana nufin cewa ko da ya mutu gidan ba zai dawo gare ka ba sai dai ya koma ga magadansa wa mahmalu hadhihi alhadith inda ashabina alqawi iyad yace amma mu wato yana nufin masu bin mazhabar al-imam malik muna daukan waɗannan hadisai ala annal murad al manafi'u faqat wani ga gida zo ka zauna an baka amfanin gidan ne ba gidan aka baka ba saboda ka ba zai taba zama naka ba wannan shi yasa a littafin fikihu na malikiya babu inda ake cewa dan an ce wani ga gida zo ka zauna gida ya zama naka ba zai taba zama naka ba a fahimtar al-imamu malik amfanin gidan aka maka kyauta ba gidan ba ba ta inda gidan zai zama naka ba zai taba zuwa ba zama ba saboda shi al malik yana cewa innal wahib innama wahaba manafi'a fala yal fala aksara mimma wahaba mutum ne da kansa ba tilasta shi aka yi ba saboda tausayi ko saboda kauna soyayya ya ce wani ina da gida zo ka zauna tsawon rayuwarka to ya za a yi kuma gida ya zama nashi Tausayin ka ya ce wa na zo ka zauna fahimtar alimamu malik kenan ya tausaya maka ya ce wa na zo ka zauna kuma ya ce tsawon rayuwarka kaga amfanin gidan ne ya baka ba gidan ba ne. wannan ita ce fahimtar alimamu malik sai aka ce marto an ruku ba fa sai ce batila an ruku ba duk wanda ya kyautar an ruku ba to kyautar batacciya ce wato ai annabi ya bata ta a cikin hadisai da muka karanta saboda ka imamu malik ya ce kyautar arruquba haramun ne shine ka ce wani ga gida zo ka zauna amma muna jiran mutuwan daya ko dai ni ko kai wannan gida wannan kyautar ba ta da kyau in ji al'imamu malik saboda kaga wanda aka ba shi aron gidan zai ringa Allah Allah mai gidan ya mutu ko to kyauta ta zama sababin sharri wanda in ka duri hashiyatul imamu ad Suki. juz'i na hudu shafin 129 zaka gani haka littafin alqawanin fiqhiyya juz'i na farko shafin 241 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أبين لتافع المغني ابن قدامة لتافع المغني المجلد نبي الشافع قريب قد همسون بيار يا فاتة بياني جميل تاريخ وانا مسألة دل ga dai hadisai mun karanta lafuzan da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan kyauta ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka ga gida zo ka zauna zuwa mutuwar ɗayanmu don su biyu ne zo ka zauna tsawon rayuwarka shine al'umura zo ka zauna zuwa mutuwar ɗayanmu shine arrukuba to malamai da suka tattara waɗannan hadisai sai ya zama to an samu sabanin fahimta kashi-kashi ibn kudama ya ce akasarin malaman sunna Allah ya musu rahama sun ce kilahu ma ja'izu duka wannan kyautar da kyautar al'umra da kyautar arrukuba zo ka zauna a gida tsawon rayuwarka da zo ka zauna a gida zuwa lokacin mutuwar ɗayanmu kowane kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita wato manzon Allah bai soke wani daga cikin kyaututtukan nan ba bai soke ba kamar fahimtar al-Imam Malik kyautar ar-ruqba bata inganta ba to amma akasarin malaman sunna sun ce kyautar ar-ruqba daidai ne kyautar al-umra daidai ne wato ba wai annabi ya hana duka kyaututtukan bane yalla dai annabi ya musu gyara wanda shine fahimtar akasar malaman sunna amma hukiya an ba'dihim annaha la tasih in ka dubi lafuzan da muka karanta wasu lafuzan sai suke nuna annabi ya hana ma gaba daya kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'muru wala tarqubu kar ku yi kyautar al'umra kuma kar ku yi kyautar ar-ruqba kaga wannan umarni ne saboda ka in kana duba littafin fikihu zaka ga wani ya ce ma irin wannan kyautar ma annabi ya hana saboda wannan kalma to amma kuma cikin lafuzza din misali a hadisin Jabir da muka karanta zaka ga inda annabi ya ce al-umra ja'izatun li ahliha war-ruqba ja'izatun li ahliha manzo Allah ya ce kyautar al-umra daidai ne ga wanda aka yi ma kyautar ar-ruqba daidai ne ga wanda aka yi ma to ya za mu yi mu hada wancan hana wanda annabi yi da wannan kalmar da manzon Allah ya ce daidai ne kuma hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmizi har ma al-imam tirmizi ce hadisin hasanun hadisin yana da kyau to in ka dubi waɗannan kalmomi na annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce la tarqubu la ta'muru wa la tarqubu kar ku yi kyautar al-umra kada ku yi kyautar ar-ruqba wannan wato kalmar da annabi ya faɗa inna ma warada ala sabilil i'lami ya taho ne ta hanyar sanarwa ga mutane cewa yanzu fa za a yi ma'umura da arruku ba gyara shine manzon Allah ya faɗi wannan kalma amma ba ya hana bane innakum in a'amartum wato kamar annabi yana cewa da can a jahiliya kuna irin wannan kyauta kar ku yi don in kun yi ga abin da zai biyo wato ba wai yana hana kyautan gaba ɗaya ba ne amma yana kamar faɗakar da mutane ne game da canjin hukunci na wannan al'umra da an ruku ba saɓani yadda suka sani saboda haka idan mutum ya irin wannan kyauta a yanzu ya udilil mu'miri wal kyautar za ta zama mallakar wanda aka yi ma ba za ta dawo ga mai ita ba walam ya'ud ilaykum minhu shay'un wasu ya kula hadisi ya dullo alai in ka dubi hadisan babu shakka za ka ga wato shi annabi da ya ce la ta'amuru wa la tarkubu ba wai ya hana a yi irin wannan kyautan ba ne domin a gaba sai yace ce faman a amara umura wanda ya yi irin wannan kyauta fahiyar liman a amaraha to kyautar ta zama mallakar wanda aka yi ma ashe kaga bai hana kyautan ba da ya hana ne ko da ka yi kyautan ma da bata inganta ba saboda haka da aka zo gaban annabi da shari'a ƙara mutumin da ya kyautar gonan dabino ga mahaifiyarsa da aka zo gaban annabi inda a ce annabi ya hana irin wannan kyautan da zai ce ya ah, wannan kyautar banza ce saboda haka kaga dukiyar za ta zawo hannun wanda ya yi amma sai annabi ya raba dukiyar ga magada kaga annabi ya tabbatar da wannan kyautan ja'iza ce bai samu gani shine ibn qudama yace idza sabata haza fa inna al-umra tanqulu al-milka ila al-mu'min abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu shine idan kai kyautar ne ga gida zauna tsawon ranka to fa gida yana zama na wanda kai mafada wannan kyauta to bi haza to in aka fahimci wannan sai a dubi tarihi suwa suke da wannan fahimta jabir da ya ruwaito hadisin fahimta shi kenan abdullahi bin umar abdullahi bin abbas waɗannan duk sahabbai ne akwai shuraihu akwai al'imamu mujahid al'imamu ƙawus waɗannan tabi'ai ne ga al'imamu sauri da al'imamu shafi'i waɗanda sun zo cikin tabi'u tabi'i har ma an ce sayidu na alishima yana da wannan fahimta allah ya kada musu yarda wato idan kai irin wannan kyauta hukuncinta ta zama mallakar wanda aka yi ba wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna annabi ya hana ba shakka ka yi irin wannan kyauta ya yi maka tsawatarwa a kanta in ko ka yi kyautar to tabbas kyautar ta zama mallakar wanda aka yi ma wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kar ku yi alwashi ma Allah kada ku yi alwashi ma Allah ya Allah idan ka ban kaza zan yi azumi kaza annabi ya hana amma in ka yi kuwa to sai ka cika to ka irin wannan tsawatarwa ne annabi ya yi irin wannan kyauta ta al'umura kada ku yi fa da in kun yi ya zama na wanda kuka yi ma kaga kenan ba an hana kyautar gaba ɗaya ta bane don idan an hana ne to idan ma an yi kyautar kyautar ba ta inganta ba wa qala malik wallahi al-imam malik kamar yadda muka gabatar da bayani akan fahimtar sa al'umra tamlikul manafi la tumlaku biha bi halin idan aka ce wani ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka al-imamu malik yace amfani gidan aka wannan gidan ba zai taba zama na wanda aka bashi aron zama ba wannan fahimtar al malamai hakika sun masa da dama saboda dalilai da aka samu ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa amma malaman fiqh ta sashi mazhaba ta al-Imam Malik <clears throat> sun yi bayanai waɗanda suke da gamsarwa don haka ba wai fahimtar su son zuciya bane la fahimta ce da take da hujja shi al-Imam Malik ya bada misali da kyaututtuka da aka samu daban-daban domin akwai nau'ukan kyaututtuka daban-daban wanda aka samu kuma shari'a ta tabbatar da su na ɗaya al'umura da arrukuba kaga ai gida ne mallakanka sai ka cewa na zo ka zauna ba, gida ne mallakanka ka cewa na zo ka zauna zuwa mutuwan ɗayanmu al'umura zuwa mutuwarka ko mutuwata amma arruku ba sharaɗi idan kai ka riga ni mutuwa to gida zai dawo gare na amma in ni na riga ka mutuwa ni mai gidan to na bar ma wannan gida ya zama mallakar ka sannan akwai kyautar da ake kira uh, al-ifqar al-ifqar larabawa suna yin ta ita ma al-ifqar wani nau'in kyauta ne na taimako ita wannan kyauta an yi otsiyar rajulun rajula da batar fa ما أحب في fi safarin يردها yaruddaha alayhi kamar misali zaka yi tafiya zaka yi tafiya yanzu kamar a zamanin yanzu sai ai misali da mota amma zamanin da da yake suna amfani da abin hawa ne kamar rakuma kana so ka tafi Sokoto kaga Sokoto da nisa daga nan saboda ka kai kuma baka da abin hawa idan aka ce a ƙasa zaka je sokoton nan zaka wahala saboda ka ni sai na ce maka wani zaka je sokoto ga raguni na baka aro je ka sokoto kai abin da zaka yi ka dawo min da raguni na kaga shi ma ya kama da al'umar taimako ne akai to amma wannan ana kira shi al-ifqa al malik eh, mazhabar al malik wanda akwai abdurrahman bin eh, bin al-qasim yana eh, abdurrahman bin al-qasim yana bada hujja da haka yace kaga al-ifqar ai ba a ce an baka rakumin ba an ce wani tun da kana bukatar tafiya ga raƙumi na baka kyautar amfanin raƙumin kaga ba raƙumin aka baka kyauta ba amfanin raƙumin aka baka kyauta wannan shine al-ifqa to sannan kuma akwai kyautar da suke kiransa al-ihbal al-ihbal wannan kyautar inna ar-rajula minhum kana yuti ar-rajula al-ba'ira aw an-naqa liyarkabaha fayantazza wabraha wa yantafi biha thumma yaruddaha mutum zai baka rakumi ya ce ga wannan rakumin ka je ka rike ka ringa kiwonsa kana cire gashin jikinsa shi na ake kira alwabar kamar yadda ake cire gashi a jikin awakai ana saƙa da shi haka ana cire gashi a jikin raƙuma ka rika cire gashin na baka amma zuwa lokaci kaza za ka dawo min da raƙumi kaga nan ma kyautar amfanin rakumin aka yi ba ainihin raƙumin ba sannan akwai kyautar da ake kira alminha ita kuma kyautar alminha shine kana da shanu sai ka ce wane ka zo ka rika tatsan nonon shanun nan tsawon shekara guda na baka ai ba saniyar aka baka ba amfanin saniyan aka baka wanda duk yana cikin bayanai da alimamu ma da yake wato masabata alimamu malikiya take kwatantawa kuma sai ya zamanto haka din ne yana kama hankali idan mutum ya ce ga akuya na baka ka ringa tatsan madaranta kaga ai ba akuya ce aka baka ba amfanin akuya ne aka baka wanda shi ake kira alminha annabi sallallahu alaihi wasallam bai soke waɗannan kyaututtukan ba ya tabbatar da su sannan akwai har yanzu kyauta da ake kiranta al'ariya wanda mun yi magana a kanta al'ariya mutum ne yana da gona saboda haka sai ya kira ka sai ya nuna maka tushi wasu bishiyoyi a gonan misali yana da gonan mangoro yana da itatuwa da yawa sai ya ce kaga itatuwan nan bishiyoyin nan guda uku na baka amfanin bishiyoyin nan na shekara goma amma kaga gonar tashi ce bishiyoyinsa ne ya maka kyautan amfanin da za a rika samu daga jikin wannan bishiya tsawon shekaru goma saboda ka duk shekara idan mangoro ya nuna sai ka zo ka cire na wannan bishiyar kai tafiyarka ai ba bishira ya baka ba shine bayanin al-Imam Malik wanda shine muka yi magana akan sa shine ake kira al-ariya to sannan akwai al akwai eh, al-ariya al-ariya ita ce aro wanda ba bambanci tsakanin larabci da Hausa aro shine al-ariya ka zo kana da bukatar bokiti ba ni aron bokiti ko ba ni aron tukunya ko ba ni aron guga ai ba ba kyauta aka baka ba amfanin gugan aka baka ko kaga zaka ja ruwa sai ka dawo da gugan wanda shi ake ce ma wato aro wanda ya dan bambanta da al'ariya al'ariya shine amma kyautar amfanin ƴaƴan itatuwa wani lokaci sa'an ala kulli hali ba kyautar abin aka maka ba kyautar amfaninsa ne aka baka to sannan akwai as-sukuna as-sukuna Shi ne wani ga gida zo ka zauna na watanni shi wannan ba al'umura ba ne duk da cewa yana kama da al'umura. gida ne aka cewa wani zo ka zauna amma ba a ce tsawon ranka ba wani na ga kana wahalar haya saboda aka ga gida zo ka zauna na wata biyu ko na shekara daya ko ka zauna zuwa lokacin da allah ya sa ka samu gidan haya wannan shi ake ce ma as-sukuna ba a ce mar al-umra me yasa ba za a ce masa al-umra ba domin al-umra ya ta'allaka da kyautar da aka ce tsawon ranka shine al-umra to as-sukuna shine kana da gida ka ayyana mudda muayyana min az-zaman al-umr ga gida zo ka zauna na watanni ko na shekaru ka dai ayyana yawan lokaci wannan shine as-sukuna wanda babu laifi akai har ma wato al'imamu shaukari akwai bayanin da ya a kai yana cewa ta sashin al ana iya sharaɗi kamar misali ka cewa na ga fili na baka aronsa ka gina gida ka zauna tsawon shekaru kaza idan ka faɗa wannan ba al'umra ba ne yana ƙarƙashin asukuna, babu laifi wanda wannan ya zo a cikin alikato rabiya mujallar da shafi na 533 ga fili na ba ka aro ka gina idan ka gina ka zauna tsawon shekaru ka za gida ya da muna wannan yana karkashin asukuna me ya bambanta shi da al'umura saboda al'umura ya ta'allaka ga cewa wani ka zauna a wannan guri tsawon ranka koko ga filin nan ka yi amfani da shi tsawon ranka ga gidan nan ka zauna a cikinsa tsawon ranka saboda an hada shi da tsawon rai shi yasa ake kiransa al'umra amma idan aka ce ka zauna a gida na watanni na shekaru wannan asukuna ne to kaga shi ma ba gidan ba gidan aka baka ba amfanin gidan aka baka ko ko ga fili an baka ka gina kai amfani da shi na wani lokaci an ayyana kaga ba filin aka baka ba amfanin filin aka baka wal itrab al itrab shine kaman barbara na dabba wanda shi ma yana cikin al'adunsu masu kyau mutum yana da raƙuma yana da raƙuma mata saboda ka sai ya kai kana da namiji sai ya zo ya ce yana neman taimako ka aga zamar ka bashi aron raƙuminka ya kai ma raƙumansa ya yi barbara saboda su samu ciki wanda shi ne al'itorak shi ma ai alheri ne saboda haka mutum ne ya taso daga wani gari ya zo ya ce wane ina son ka bani aron wannan raƙumi na ka danye barbaran nawa raƙuma ce to shi kenan gashi ai ba kyauta raƙumin ya baka gaba ɗaya ba amfanin raƙumin ya baka kyautansa wannan duka yana daga cikin jinsi na nau'uka wato na kyaututtuka waɗanda larabawa suke yi tun kafin eh, zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi da ya taho sai zama kowanne ga irin bayanin da ya masa wani ya bashi saboda ba shi da matsala amma wata kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata gyara kamar ita wannan kyauta ta arrukuba da kuma al'umma, saboda akwai mushkila a tare da ita wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci akai to illa dai su malamai jumhur galibin malaman sunna suna cewa ai in muka duba cikin lafuzzan hadisin da muka karanta ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha manzo Allah yace ku rike dukiyar ku kar ku bata sai yace fa innahu man a'mara umra fa hiya lillazi a'maraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibi kaga zahiri na wannan kalmar ya nuna cewar annabi ya ce in kai irin wannan kyautar ba amfaninta kawai bane ita kanta dukiyar ta zama ta wanda ka shi aro in ka yi irin wannan kyauta ta al'umra ba amfani ta ne, wato zahirin lafuzza na hadisin manzon Allah ba sa tafiya da fahimtar al mali. Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama mun karanta lafuzzan hadisin da aka samu ta hadisin Jabir haka na ta hadisan abdullahi bin umar la rukuba fa man urqiba shay'an fahuwa lahu kaga kalmar in ka duba annabi ya tabbatar da ba amfanin ba bane in ka riga kai wannan kyautar to fa ta zama ta wanda aka yi ma haka nan hadisin zaid bin annan anna nabiyyu ta'ala al-umra lil warith kuma hatta shi kansa al malik in ka dubi littafin muwatta ya ruwaito hadisin al-umra din shi da kansa to amma fahimta sai ta sa yake ganin wato amfanin gidan shine aka ba da kyautarsa ba gidan kansa ba don haka wannan gidan ba zai taba zama na mutumin da aka mar kyauta aka ba shi damar ya zauna a wannan gidan ba da kuma ga hadisai da aka samu wanda mun kirga hadisin jabir hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin abbas akwai ma riwaya ta muawiya akwai hadisin zaid bin sabit akwai hadisin abu huraira wanda shi ya yasa akasarin malaman sunna in ka duba tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai za ka samu fahimta su ta saba ma abin da malikiya ta yi riko da shi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri ya fito ya bayyana duk wanda ya irin wannan kyauta to gida ya zama na wanda aka yi ma su kaga ba amfanin gidan ba ne ah, ah, kamar yadda fahimta ta malikiya ta tabbata a kai Allah madaukake ya fi musu baki daya wa hadha qawlu jami'il qa'ilina biha wa za atlaqaha fa hiya lil mu'min idan mutum bai yi ka'ida ba bai yi sharadi ba to annabi ya ce wannan gida ya zama na wanda aka bashi aron zama ya zama mallakansa amma idan ka yi sharadi to shikenan fa in sharafa annaka idza mitta fa hiya li idan ka yi wannan sharadi to mafi yawan malamai sun ce gidan nan ba zai taba zama na mutumin da kai kyautan zama a ciki ba idan mutumin ya mutu gidan zai dawo gare ka daga cikin hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan riwayoyi da muka karanta zaka fahimci akwai sharadi inna ma sharku zalika ala warasati wa mata lam yakun sharku ma'al ma'akudi ma'ahu lam yu'affir fihi idan za ka ba mu mutum damar ya zauna a gida to ka kulla sharadi shine abin da muka fahimta wato akasarin malaman sunna suna cewa annabi bai bata wannan kyautar ba manzon Allah ya tabbatar da wannan kyauta shine ma'anan al'umra ja'iza war ba ja'iza wanda zai ya zo cikin hadisai na sahabbai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kyauta tana nan amma idan za ka ce wa mutum ga gida zo ka zauna ka yi mar a bayyane wani ga gida zo ka zauna tsawon ranka amma in ka mutu zai dawo gare ni in ka yi haka gidan ba zai zama nashi ba har abada amma in ka ce wani ga gida zo ka zauna tsawon ranka sai ka yi shiru to gidan shi ne wanda shi ne ya bambanta matsalolin na kashi biyu in ka dubi littafin fathu zil littafin sharhin bulugul Mara na al a juz'i na hudu shafi na 315 yace khulafatul kalam a takaice wato a takaita magana game da ainihin wannan kyauta kashi biyu innal umra naw'un min anwa'il hiba al'umra da ar-ruqba nau'in kyauta ne kana da gida ka cewa na zo ka zauna ka ba shi kyautan zama a gidan ba zai biya haya ba sai ya ce laha salatu suwar wannan kyautar tana da surori kashi uku na ɗaya. tuqayyad bi hayatil insani wa taratan tuqayyad bi annaha lahu wa li ka zauna tsawon ranka ko kuma na biyu ka zauna da kai da ƴaƴanka da kai da zuriyarka wata na uku tutlak ga gida zo ka zauna ba a ce komi ba fa'iza ƙuyyadat bi hayatul insan idan aka ce ka zauna tsawon ranka amma za ta dawo gare ni idan ka mutu Raja ila al to babu shakka gidan zai dawo ga mai mallakansa idza quyidat bi na lahu wa aka akbihi amma idan ka ce wane ga gida zo ka zauna da kai da zuriyarka to kalmar ka ta nuna cewa ka ba da gida kyauta kawai wane ga gida zo ka zauna da kai da zuriyarka duk wanda ya ji wannan zuci a ah, to an ce ga gida shi da zuriyarsa waye san karewar zuriyar shi bayan ya mutu zuriyarsa za su zauna wani ma sai ya shekara ɗari kafin ya mutu kaga ya gwada da gida ya zama nasu saboda aka isa da annabi saboda ya kauda gardama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da gardama yau wannan hukunci idan ka ce na zauna a gidan nan da kai da zuriyarka kyauta ce idan ka ce na zauna a gidan nan tsawon ranka kyauta ce amma idan ka ce na zauna a gidan nan tsawon ranka in ka mutu gida zai dawo nawa magana ta kare ba nashi bane so kaga ta inda ake bambanta su kuma hata ar-ruqba din tunba lil mu'mar aw lil muraqqab takunu idha utliqat wa idha quyidat bi anna hatta ta sashi na ar da al-umra duk matsayin su guda ne matukar kayan sharadi to wannan shi za a dauka وهو اختيار ابن تيمية إن كانوا بلتاب الإختيارات الفقهية لابن تيمية وأن أبن yake hukunci da shi yana mujallar na farko shafi na 516 yace tasihhul umra wa yakunu lil mu'mir wa lil warasati illa an yashtarita al mu'mir awdaha ilay da zaran ka ce na ga gida zo ka zauna tsawon ranka gida ya zama nashi amma in kai sharadi ba nashi bane so sharadin shine muhimmi wa huwa qawlu ta'ifatin min al ulama me yasa aka faɗa haka saboda um, kyauta Eh, akwai hadisi da muka karanta a baya wanda annabi ya ce al-muslimuna ala shurutihim musulmi yana tsayawa akan sharadin sa so kaga kenan idan kai sharadi to wannan sharadi dole ne a bi wani ga gida zo ka zauna tsawaran ka in ka mutu zai dawo gare ni kai sharadi bayan da za a yi gidan ya zama nashi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 3594 eh, wanda a karshe ibn kudama yake cewa wannan hukunci bai tsaya ga zaman gida kawai ba yakan shafi filaye kamar yadda annabi ya yi hukunci akan gona ta dabino kaga hatta gona ma ana mata irin wannan al'umra gida ma ana masa wannan al'umra fili ma ana masa al'umra fi gairin ika min alhaiwan hatta dabba hatta dabba idan ka ce ga raƙumin nan ka rika hawansa tsawon ranka ta hukuncin nan zai haukan shi sai fa idan ka ce in na mutu in ka mutu zai dawo gare ni kai sharadi to wannan rakumi ya zama kenan mallakar ka ba na wanda ka ba wa aron ba li anna nau'u hiba duk dai yana karkashin kyauta saboda haka yasa ibnu hajar ya kawo hadisin a karkashin babul hiba fa sahha fi zalika kasair al-hibati wa in waqata al-hiba ila ghayr al-umra war-rukba idan mutum ya ba da kyautar wani abu ya ce na baka kyautar wannan abun zuwa shekara ɗaya au ila an ya kadama alhaji au ila an ya buga waladi na baka wannan gida ka zauna kafin alhazai su dawo na baka gidan nan ka zauna kafin 'ya'yana su girma wannan duka ba laifi ba ne tun da sharaɗi ne mutum ya yi kaga kenan ya koma karkashin asukuna don asukuna ita ce wanda mutum zai kyautanta na wani lokaci ba wai tsawon rayuwar wani ba idan mutum ya yi haka wato yana daga cikin nau'ukan ayyuka na alkhairi waɗanda aka sani larabawa suna yi kuma annabi ya tabbatar da shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dadar abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك